وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا يوم ماتا مهلتا ورحمتنا من البركة أنا نزلكي إريا 8 مسجد لكنام babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ina yi mana barka da safiya a wannan lokaci a wannan silsila ta majalisai da tafsirin Ramadan saboda iyayenmu mata wanda muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka yau biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daidai da lissafin 22 ga watan Fabrairu 2026. Insha Allah za mu fara waɗannan majalisai masu albarka insha Allah. Kafin mu shiga cikin bayani, ana rama Malam Muhammad Ashir jalin zai karanta mana wani abu cikin alƙur'ani da jama'a. Bismillah ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أرضه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم لا يتوجه الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فالهدى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين barakallahu fikum wa asana ilaikum mun saurari a karatun alkur'ani mai girma na wasu ayoyi masu albarka daga suratul an'am Allah ya saka wa al'amma da alkhairi a to a yau wannan darasi za mu ɗauke shi a matsayin kamar shimfiɗa ga darussa da za su biyo baya a waɗannan kwanaki na ramadana masu albarka insha Allah wanda gashi shi har mun ci ɗaya bisa shida na ramadana wata yau muna biyar ga wata wanda aka yana nufin an raba ramadana gida shida to an ci sudusi da Allah ubangiji ya sa mu samu albarka da ke ciki a kafin mu shiga cikin mukaddimar mu zan yi amfani da wannan dama da kusar muku da wani albishir kuma da addu'a ga ɗaya daga cikin mata da suke halarta wannan karatu na san wasu ku sun santa a bara da muke wannan karatu na tafsiri wa mata a wannan masallaci akwai wata baiwa Allah da ake ce ma Hajiya Fatima Cikairi wacce take zuwa tun daga Guzafi take zuwa wannan tafsiri wannan mata baiwa Allah ta yi shekara da shekaru da yin aure ina jin an ce wajen shekara 23 da ta yi aure amma kuma Allah bai ba ta haihuwa ba to mun yi ah, magana da ita kuma muna tattaunawa su da dama Allah ya taimake ta mace ce mai kyakkyawar tarbiyya mace ce mai hankali ta dage wajen addu'a da ita da mai gidanta Allah cikin hikimarsa yanzu ya musu baiwarsa ya musu kyauta a yanzu matan nan ta haihu tana can a ƙasar masar inda ta haihu kusan makonni biyu kenan da suka wuce da muna mata a Allah ubangiji ya sanya mata albarka cikin abin da ya bata na haihuwa ya kuma ƙara mata da ƙarin su da ha wa baraka fi mawhubi ha wa shakarati wahiba wa balaga shudda muna mata addu'a Allah ya sanya mata albarka a cikin abin da ya bata Allah kuma ya bata damar wa Allah kan wannan ni'ima da ita da duk sauran uwaye wanda ba su samu ba Allah ubangiji su ma ya ba su in suka dage wurin neman baiwar Allah allah Allah madaukakin sarki ne amsa bukatu ne ga bayansa Allah ya sa mu dace a bana insha Allah za mu ɗauki wani salo ne na waɗannan wa'azuzi a cikin alkur'ani mai girma ta salon abin da ake cewa a tafsirul mawdu'i a tafsiri na alkur'ani kala kala akwai abin da ake cewa a tafsir a tahlili wato irin wanda aka saba gani a karanta aya ko wasu taron ayoyi a kama fassarar su ba ji ba da abda da mas'aloli na fito, mas'aloli na aƙida, mas'aloli na lugha mas'aloli na tarbiyya mas'aloli na balaga alqur'ani da duk abin da malami ya ga ya dace da duk abin da Allah ya kuwa cewa malamin sai ya fitar da shi a wannan shine ake cima a tafsirin at-tahlili analytical wanda wannan shi ne galibin malamanmu suka yi a cikin littattafansu kuma galibi malamai a duk irin shi suke sannan akwai a tafsirul shi ne irin wanda galibi ake yi a ita karanta ayoyi kawai ana fassara su ba tare da dogon zance ko sharhi ko bayani ba wannan galibi za ka ga ana yin shi a wuraren da ake ganin cewa kawai mutane ba su da ƙarfin ilimin da za su fahimci irin wancan analytical ɗin ko kuma ya zama da shi kan shi malamin iya abin da zai iya ce akwai kuma a tafsirin mawdu'i shine wanda za mu a yau a yanzu insha Allah ta hanyar mu da za mu go Qur'ani sura bayan sura ko mu bi shafi aya bayan aya a za mu dinga tsuntsunta ne za mu dinga ɗauki ɗaiɗai ne na wasu matsaloli to sai muka yi wa tafsirin take da albarka fil qur'an wato za mu dinga ɗaukar ayoyi da wurare waɗanda alƙur'ani ya yi magana a kan uwayen mata kuma ƙur'ani ya yawaita magana a kan mata abin da ke so farko mu fahimta ya ku iyayenmu ne, me ya kawo wannan tunanin yana da kyau mu justify me yasa muke tunanin yin wannan tafsiri a bisa wannan salo farko saboda haka din zai taimaka wajen mu fahimci hukunce-hukunce da suka shafi iyayen mata inda su ne target ɗinmu a wannan ainihin wato karatu da waɗannan majalisai sannan na biyu kuma a wannan zamani wanda ake samun kuruwa da yawa daga mabambantan ɓangarori akan ƙoƙarin tattauna tsabiyatul mara matsalar mata ta zama ishu ne zaman kanta kuma kowaɗanne irin mutane suna da approach nasu suna da muƙaraba, suna da salo ko tafarkin da suke bi wajen dirasa a kan mace malaman tarihi ne malaman sociology ne malaman kimiyya da fasaha ne kusan kowane bangare na haka za ka ga research bincike da dirasa sun yi yawa a kan al'amura ba na ke feminism al'unufa wato bincike game da a literature a linguistics a history a culture a nautil a komai kuma yanzu nan da zarar aka ga wata mace ko wani namiji ya ba da muhimmanci a wani abu za ka ga cewa a ta turawa suna sa mashi albarka ana ganin kamar wani dan dan gwagwarmaya ne kare wani abu da ake bukatar karewa ba cikin wannan rudani sai zama da cewa an batar da tunanin mata da yawa an sa musu tunanin cewa musulunci da al'adar mutum musulmai ya cutar da su musulunci bai ba su yancin da ya kamata ya ba su musulunci ya mai da su baya an sa musu tunanin tunanin marasa kyau da yawa wani lokaci kuma za ga wannan tunani har yana fitowa ba daga bakuna waɗanda ake ganin su islamiyyu wato wanda suke da alaƙa da musulunci wani lokaci ma da sunan wa'azi musamman irin mata da suke yawan cewa ba su wa'azi din mun san ina yawan magana a su waɗanda ana ganin kamar na takura musu sai ga mace da sunan wa'azi amma abin da kuke koyarwa wani abu ne can daban tana tana bokaran mana da mata a kuma a ɗabi'ar kuma iyayen mata kusan da aka ce ga wata mata na waɗanda to mujarrad kasance wata mace gani suke kawai ku to na alhamdulillah yanzu sun yanci daga wada masu wa idan haka kawai bari a wani amara ma wannan baya ko da take faɗi ba kasance ta mace kawai abu su dalili ne akan cewa abin take daidai saboda haka za su zama wato sun kulla alaƙa da ita suna aminta suna taimakonta ashe kuma ba sun cewa guba take kesawa a cikin iyayenmu mata da 'ya'yanmu da iyalanmu su wannan yake nufin ashe wajibi ne a dawo da mata cikin hayyacinsu ta ɓangaren tattaunawa kan al'amarin da ya shafi wato a matsayin mace a musulunci daga mahanga alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muke fata za mu tattauna kai a cikin waɗannan darussa masu biye insha Allah Allah mu shukr a to da muka wannan sallar sai muka ga cewa a cikin alƙur'ani an bako game da kiyamaci ya fi ta fuskoki mabambanta an bato ya zo har an ware sura musamman surori guda biyu waɗanda aka ware su aka kira su da sunan mata akwai suratun nisa'i akwai kuma suratun nisa'i sugura suratun nisa'i ita wadda aka sani aka ce bakara ali imran fi nisa'i yaran za su ka gurba kun ko akwai kuma nisa nisa'i sughra wato ƙaramar suratul nisa ita ce suratul talaq sannan mun kalli surorin da suke magana kan kunce kunce masu yawa irin cikin bakara cikin ma'ida cikin suratul nuri cikin suratul ahzab cikin suratul mujadala cikin suratul mumtahana suratul tahrim waɗannan surori guda bakwai particularly sun yi maganganu masu yawa akan hukunce-hukuncen da ya shafi mata abin da ke da alaƙa da zaman aure sanya hijabi hukunce-hukuncen fitan mata gado saki igga takaba abin nan aure da yin da ƙarin aure abin da ya shafi abin nan zihar, abin da ya shafi wato abubuwa irin waɗannan ko sulhun rigima tsakanin miji da mata waɗannan surori sun bayyana waɗannan abubuwa wanda yake nuna muhimmancin da mace ta samu a cikin alƙur'ani ba kaɗan bai Allah sarki ya yi magana kan abubuwa mabambanta da suka shafi waɗannan hukunce-hukunce Allah maɗaukin sarki ya nuna mana yadda mace take ita ma tana da responsibility da Allah ya ba. a cikin iyalanta tsakaninta da mai gidanta tsakaninta da sauran abokan rayuwarta sannan Allah maɗaukin sarki ya yi mana ishara akan wato irin 'yancin mata da aka tare dangane da hukuncin gado dangane da hukuncin mallakar dukiya dangane da cewa sadakin an bayar nasu dangane da yancin zaɓen mijin da ta aura abubuwa da yawa alkur'ani mai girma ya magana a kansu musamman alkur'ani ya yi magana a keɓance a kan mata wanda mawa kasa su zuwa gida biyu akwai nisa'ul salihat akwai kuma nisa'un saliha wato akwai mata mutanen kirki da qur'ani ya ambata qur'ani ya ambaci mata da yawa waɗanda suke mutanen kirki tun daga kan uwar Hawwa alaiha salam da Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam da matan Fir'auna Asiya binti Muzahi da matan Annabi Ibrahim alaihi salam Sara da hajar da sarauniya balkisa ita mutum ya kirki ce tuna ta musulunta ko da matar azizu misir ita ma za a ce mutum ya kirki ce ta tuba sannan ƙur'ani ya ambaci haula bintu sa'alaba ita ce al wata ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam complain akan mijinta ya mata zihari Qur'ani ya ambaci Zainab binti Jahash wadda Allah ya aure da ita daga saman bakwai falamma qada bidin min hawa Ƙur'ani ya ambaci Aisha radiyallahu anha a kissarta ta cikin suratul Nuri game da game da da aka yi mata waɗannan duka mata ne a matsayinsu na mutanen kirki waɗanda a matsayinku na mata ‘yan uwansu a halitta ya kamata ka zama ababen koyi a gare ku suraka kowace ɗaya za mu bibiyi a takaice ambatar da alƙur'ani ya yi mata mu yi tafsirin ayoyin tafsiri ijimali a dunkule sannan mu fitar da abin da ke ciki na darussa gwargwadon hali abin da za mu amfana da shi mu da ku gaba ɗaya waɗannan su da kira da suna nisa'un salihatun mata nagartattu fil qur'an wanda za su zama abun koyi me kun ki dinga koyi da Fatiwance wance fati wance sahura wance kana ba abun koyi bane wata ta kadara ko ta mawakiya ko wata indirama ko wata ko wata yan siyasa ta woman leader wato ta gagari iyayen ta gagari mijinta ta gagari al'umma garin su wannan ba abun koyi bace ta zo cikin duniyar gizo tana ta yaɗa badala to wannan ba abun koyi da ke gari ya ke ɗan uwa ma. ga abun koyi waɗanda Allah ya gana nagartar ubangiji ma a mu ya ambace su a cikin alƙur'ani wanda wannan kaɗai ya shafi sharadi a ce har yanzu fiye da shekara dubu ana labarin su saboda Allah ne da kansa ya ambace su ina ganin wannan kai ya ishe mu ya zama abun abun dubawa yayin da ita wannan wato takadara da ake gani a cikin tiktok ta yi bala'in tashe shi ne wata uku ana yayin ta daga nan a neme ta a rasa ta fito tana kuka tana da dama cewa wallahi ta gane ashe ba kyau za ta za dan Allah in tana neman miji na gari ta tana neman miji na gari kuma ita ba ta ba ke yanzu da Allah sai ke da danki na gari a wurin wannan ba zai yi ba ko ke da mutunci na gari ya wani irin wanda aka gama ganin ta a duniyar tiktok kana rawa ai sai inda karfin ke kare ma wani so waɗannan matan muna so su zama abun koyi gari akwai kuma aka so su su ne misalin da tsa wato mata kama a ce watsatsu mutanen kawai wanda ƙur'ani ya bada labarin ƙur'ani ya ambace su su ma don su zama abin jan kunne a gare mu daga cikinsu akwai alal akwai mata annabi nuhu wanda aka ce babbar ta kadara ce babbar kawaliya ce ta baɗala akwai matar annabi nuhu ita ma haka akwai matar abu lahabi tabbata da abi lahabin watan sannan akwai kuma wasu ire-iren su ga watakila ambatan su bai bayyana ba sai ta siffa ta siffar su kamar wanda za a ce farauniya, ko haruwa ko mai bin maza ko na makamanta waɗannan suna za mu yi bayani za mu karanta ayoyin da aka ambace su da kuma bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi ambatan da aka yi su su kuma zan mu ɗauki izina game da ainihin abin da ya faru da su don mu guje ma faɗawa cikin irin wannan harkalla sannan za mu yi mu cewa mun bujiro da zance akan abin da ya shafi wani statistic wani ƙididdiga na ambatan da ƙwar'ani yawa ya mace ƙwar'ani ya ambaci mace da kimarta da muhimmancinta da function ɗinta aikinta a cikin al'umma ta hanyoyi mabambanta ya ambaci sunanta da aikinta ta hanyoyi mabambanta alal misali lafazin annisa wanda kama ce shine generic name suna na jinsin tsiya annisa a larabci mufradinsa imra'a mace annisa'u mata ana iya cewa da mutuwatun ya zama jam'u illa wasu mata tsakanin biyar zuwa takwas ko uku zuwa tara shine niswatun wannan lafazin da nisa'u da niswatun da imra'atu ya maimaita a ƙur'ani wurare da yawa da yawa sama da wurare tamanin. inda aka ambace shi wanda yana yake nuna shudur ɗinsa yana nuna muhimmancin wannan halitta cikin halittun Allah da kuma cewa wannan duniya da yadda Qur'ani yake kallonta ba za ta yi ba idan babu mata imajin a ce ga wani gari ko ta alƙarya ta maza zalla ai zai zama kama gidan yari a gidan yari shi mishi ma gidan maza ko to in kika ji ga yadda yan gida da suke shan wahala saboda babu mata a gaban ba wanda za ta sa ya ɗan ji sanyi a rayuwarsa ba wanda za ta ba shi shawara ba wanda in da dai zai je wurin ta ya biya buƙatar rayuwarsa babu mai dafa mashi abinci sai dai ƙatti ƴan uwan shi kawai sai dai su ta zage-zage ko su ta kokuwa ko kuma su zama ƴan luwaɗi za ka haka da rayuwarsu ta sururu maimakon gyaran hali da ake kira na a musu to ƙara lalacewa halin su yake yana daga cewa da kisa lalata masa hali da shi ne rashin mata a kusa su shi sa hukumomin tsaro wanda suka san ciwon kansu wanda suka san abin da ya dace da su wata sa'i kawai na ɗan adam idan aka kama mutum aka tsare shi kamar diyasa ya kan sun daga tsinta da tsaro wanda suke yin ayyukansu a bisa hasken ilimi idan suka tsara mutum tsarewa ta yi nisa suka ba shi dama mata shi dole shi sai ta kwana da kwana Kai suka yi yawa yi mishi aure ni na san mutumin da dukkan suka tsare shekara takwas a cikin wannan shekarun sun mai aure suka je shekara da bukata aure sai dama yana da matar da zai aura suka je suka bincika sai suka biya su dace. aka je aka yi siga suka ɗauko mai amar shi suka kawo mishi wannan detention a facility din za ta zo ta kwana ɗaya biyu uku ta koma cikin al'umma ta gaba da rayuwa da sun san wato buƙatar ɗan adam zuwa ga namiji zuwa ga mace da buƙatar mace zuwa ga namiji wani abu ne kamar buƙatar abinci da abin sha da iska da sauransu su da aka hana mazaje rayuwa tare da matayensu to an raba su da wani muhimmin al'amari a rayuwarsu don haka ga a aljanna da Allah yake ba mu labari daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ya faɗa game da aljanna shine samo da mazaje mata hurri matan nan na musamman da aka ba da labarin su za ku kuma da za a ce ga wata alƙarya ko wani gari na mata zalla babu maza ya kuke tsammanin zai kasance imajin a ce ga wani gari ko wata alƙarya ta zallan mata suna jin za a waye gari ba wanda yake magana da kowa kowa kawai zai zai saboda <laughs> saboda inda mata suke ah, iyayen mata eh, wajen ta fushi za ta iya sati mata kowa magana za ta iya ma mai gidan ba ta iya blokin shi suna fara aiki da ba za ta iya blokin shi a waya don kan ma ya kai status ɗinta sai ta mutu ne kai unblocked shi iyayen ba ta kina Allah ya saka muku da alkhairi haka Allah ya ɗabi'ar mace ita mace tana yin tunani ne da zuciyarta yayin da shi kuma shi za mace emotional duk abin da za ta faɗa to tana faɗan da abin da a yanzu kawai take ji ne emotion shi ne kamar jin bacci jin yunwa jin haushi jin farin ciki jin so jin kiyayya in ga wannan abubuwan suka bujiro mutum a lokacin suka bujiro mushi to kawai yana so ne yayi abin da a yanzu zai biya wannan bukata ta yanzu ba tare da kallon da ko baya ba wannan haka haka iya ka haka ya ce mishi na ce ku tsarin kira da waya ko ba ka fike da shi ko kuma ya fara daya biyu uku bai kira ba kuma ta dawo shi wai bai kira ba kuma ta ce ya kira amma in har namiji ya tsaya ba za ka cewa kake ƙara kira na a waya to galibi shi abin da yake nufi kenan logical tunani ne sai da ya auna gaba da baya saboda shi yana tunani da shi kuma da kwakwalwa shi kuma kwakwalwa ya lissafi gaba da baya ta alakanta abubuwa daban-daban shi sa idan aka haɗa biyu namiji da mace sai su sai junansu junansu tara. domin wani lokaci ana buƙatar tunanin kwakwalwa wani lokaci ko ana buƙatar tunanin zuciya saboda da za a ci ga wani gari inda zallan mata ne to abin ba zai kyau ba saboda ka Allah ko ta suke ci gaba da ambatan mata da bayani akan shari'o'i da suka shafe su musamman abin da shafi zaman iyali da tarbiyya da sauran al'amura ire-iren waɗannan sannan kuma alqur'ani alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci lafazin al'umma ta fuskar batu akan gari ta fuskar batu akan ainihin wasu abin da ya shafi abubuwa makamantan waɗanda sannan an ambaci mace da sigar uwa wato mahaifiya wajen magana akan wato gado da wajen magana akan abubuwa makamancin waɗanda kana an ambaci mace da sigar matar aure a zau ta ɓangaren batu akan abin da shafi iyali da ire-iren dai waɗannan ambato mabambanta da aka yi wa ainihin wato mata a cikin alƙur'ani mai girma daga cikin abin da za mu kalla bayan da waɗancan mata da muka ambata nisa'un salihat da kuma nisa'un walihat za ko mu kalli a almar'atu war rajul alaƙar mace da namiji a cikin alƙur'ani mai girma ta fuskoki na aure da fuskoki na mahaifiya da fuskoki na kasancewar ta fuskoki na ƴan uwa wannan shine alaƙoƙi da ke tsakanin mace da namiji a cikin alƙur'ani akwai wata matsala wadda kuka tana da controversy Zan mu kokari Allah mu kalle ta shine kaidul mar'ati fil qur'an a makircin mata sai da qur'ani ya kalli makircin mata Zan mu ji cewa yaya qur'ani ke kallon wannan tabi'a ta kissa da mata suke cewa ko iya shirya makarkashiya ko iya tasiye kafar abokan zama amma wannan daga mahangar alkurani ba mahangar wani abu san da ba sannan da kuma wato mace a cikin al'usra wato mata da muhimmancinsu wajen samar da iyali duk waɗannan mun ce alkur'ani za mu kalla saboda ya zama mana shi ne mabuɗi ba wani za mu tsaya iya alkur'ani ba domin mu ba ta alaƙa ta ne, mu musulmi ne in kala kasu su ne waɗanda suke cewa kawai ƙwar'ani kaɗai za su kalla babu ruwansu da wani tushe na shari'a ba ruwansu da hadisai ba ruwansu da fassarar malamai ba ruwansu da ka'idojin ilimi na usulun fiƙi ko makamantansu to wannan abin da suke akai ba daidai ba ne wannan ɓata ce halaka ce Allah ubangiji ya shirye shi amma mu a cikin waɗannan darussa za mu dinga amfani da nassoshin alƙur'ani mai girma sannan mu lalubo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da alaƙa da waɗannan nasoshi misali za ku ga duk inda muka ce alƙur'ani ya ambaci mata ɗin nan mun kira sunansa a nan cewa wanke da wanke da wanke da wanke amma yanzu kuma ƙur'ani ba za ki ga sunayen nan da sunansa na yanka ba in ban da Maryam alaihi salam wannan ma wani cikin ne zai magana kan shi bayan da aka faɗi sunan Aisha ko Zainabu ko Balkisu ko wanta ko wanta ko wanta ba wanda aka faɗa to sai ina muka gane cewa ayoyin da aka ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zuwa ayoyin da suka biyo baya ana bayan sharri da kagen da aka yi wa Aisha cewa ita Aisha ake nufi a nan sai muka gano haka daga hadisi تيغرو فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها cewa ana magana ne akan zainabu bin jikash ina muka gano cewa zainabu ce daga hadisi sai na muka gano cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim sunanta balqisu malikatu saba'i ina muka gano wannan a tarihi da aka samu na labarin wannan sarauniya don haka ba za a iya takaituwa in alkur'ani kaɗai don fahimtar shi kanshi alkur'ani ƙur'ani yana buƙatar kayan aiki da za su taimaka wa mutum wajen fahimtar me yake ne muhimmin kayan aikin nan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya bashi alqur'ani kuma ya bashi aikin bayan alqur'ani da Allah ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim mun aiko maka da alqur'ani dan ka mutane bayanin abin da aka aiko mishi to a kayan aiki na farko na fahimtar alkur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganunsa da ayyukansa da abin da ya ga ana yi bai hana kaya na biyu shine littattafan tafsiri na malamai sun magabata da na baya malaman da suka zauna suka suka nakalta suka karance shi suka fantsama duniyar ilimin alkur'ani sannan suka rubuta mana tafsiri wato bayani akan ma'ana alqur'ani su al-imam al su ibn su al-qasimi su zamakshari su wani su wani su wani ga sunan bila adadi waɗannan madogara ne wajen fahimta ƙur'ani sannan da sauran littafan da suka shafi tarihi wanda suka shafi kisoshin annabawa da sauran dai abubuwa da malamai suke magana sannan shi shi harshen larabci sanin harshen larabci da sanin ƙa'idojinsa da sirrorinsa inda ƙur'ani ba larabe lafiyayyen larabci wanda ke so ya fahimce shi yana buƙatar zama yana da ɗanɗanon larabci irin wannan za ka bi waɗannan kayan aiki za mu dinga isti'ana da su wajen ƙoƙarin fassara mai alƙur'ani yake nufi yaya labarin waɗannan mata yake a cikin alƙur'ani da makamantansu abu na gaba shi idan mun zo a wannan tattaunawa za mu fara kamar yadda muka ce da mata mutane ce mata nagartattu daga alƙur'ani kuma insha Allah a gobe za mu fara da Hawwa'u alaihi salam bawo yana cewa ana dara uwa akan fidda tunda Hawwa'u take uwar kowa to da ita za mu fara insha Allah idan lokaci ya bari sai mu sake ɗaukar wata kuma cikin mata wanda za mu iya tattauna matsalar su a cikin awa guda insha Allah daga gobe idan za mu fara a yau bayan wannan dogon mukaddima Wanda ta ci fiye da rabin lokaci za yi ainihin wato karkata bayanan bayananmu zuwa ga wasu matsaloli da suka shafi wato wannan ibada ta watan ramadan don ya zama mana kamar wato tunatarwa akan abin da ke mu a farko abin da muke cewa wajibi ne mu gode wa Allah madaukakin sarki da ya sarka laya mu har muka rufe wani wata irin wannan wata albarka wannan wata na ramadana kamar yadda muka sani wata ne mai albarka wata ne na buɗe ƙofofin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wata ramadana yayi ana buɗe ƙofofin alkhairi na aljanna a rufin ƙofofin wuta sannan a kakkare shaidanin takadarin aljanu da a ɗaɗɗaure su ba za a ba su dama su gaba da yawo suna ɓatar da mutane suna sa musu kasala da lalaci saboda haka za ka ji kowa ya samu nishaɗin bautan Allah ya samu nishaɗin yin ayyuka na alkhairi wanda duka ga ya daga ya kai wajen gazawa wannan alama ce akan cewa shi kanshi shekani ne mai zaman kansa baya bukatar wani shaidan ya halaka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi wa mutane albushir ya ce albushirunku da watan Ramadan wata ne albarka ga shi nan ya zo Allah ya zaɓi wannan wata ya sa mishi albarka ya zaɓi wata rana a cikin shi ya sa mata albarka wannan dare ya fi dare guda dubu Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk aka haramta mai samun alkhairi da ke cikin Ramadana to an haramta mashi iya ta haramtawa na samun alkhairi da waɗannan kwanaki masu albarka kuma kwanaki ƙididdigaggu kamar da muka faɗa a kan yanzu kan ki gani kafin a ankara yau an ci ɗaya bisa shida kwana biyar kafin ma a saba ai ya fara shi da Allah ya shi da suna ayyaman ma'aduda wasu ɗan ƙididdigaggun kwanaki kuma ana so ko wani sakadacin mutum a ga bambanci tsakanin ranakun da yake azumi da ranakun da baya wato a ga cewa tsoron Allah da kula da ibada ya ƙaru ƙwazo wajen aikin alkhairi ya ƙaru Da cikin muhimman aikin alkhairi da ake so mu dinga ya cikin ramadan shine kusanta alqur'ani mai girma domin wannan ramadana watan alqur'ani a cikin shi Allah ya fara saukawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a cikin shi aka kawo qur'anin ma gaba ki daya daga can saman bakwai aka aje shi a sama ta daya wanda daga nan ne mala'ika jibrilu yake zuwa ya dauko sashen da aka ce ya dauko ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu na farko da ya fara kawo mishi ya kawo shi ne a cikin Ramadan sannan duk idan ramadana ya kewayo sada annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye mala'ikan yakan zo ya dinga karanta mai alqur'ani suna dikar karatun da aka yi mai na tsawon shekaru daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana cikin annashuwa yana cikin farin ciki sai ya ta kyauta aka ce dinga yin kyauta kamar iska tsakiya to ana so mu kusanci alqur'ani wajen karanta shi da maimaita shi da ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa da zama a inda ake karatun alƙur'ani da sauraron karatun alƙur'ani da fasararsa sannan kuma sai mu dinga sadaka da kyauta da alheri da taimaka wa na kusa da mu kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ruwa sai mu dinga kwatantawa to ana son wannan ya zama cikin halayyar da za a gani tare da mu a Ramadan sannan kuma mu sani da cewa shi ramadana ba wai ya tsaya a kan barin cin abinci da barin shan abin sha da barin kusantar iyali cikin wuni ba ne kaɗai baya ga wannan akwai abin da ya saura me abin da ya saura shine kame baki daga duk wani zance ya kashe daga ƙarya daga gulma daga sakin baki daga ashariya daga yawan surutu da ana son mutum ya kame daga wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato so da dama wani mai azumi ba shi da wani lada in azumin sa sai yi wa banza shi ne mai azumin da ya kasa rike bakinsa nan sallar ta ya ce man la ya da'u qawlan duri wala amala bihi falaysa lillahi haja an yaqa ta'amuhu wa sharabuhu wanda ba zai iya barin ƙarya zance na zir shaidar zir da aiki da shaidar zir ko zai zama yana yin ƙarya ko yana shaida ta ƙarya ko kuma ana gaya masa magana ta ƙarya ya aiki da ita to duk wanda ke da wannan siffa to Allah baya bukata azumin ko yayi azumi babu ruwan Allah da wannan azumi kawai dai yayi azumi a ba za a ci mishi dai ba kuma ya fita nauyin da ke kansa to amma Allah zai san irin wannan azumi to da ta akwai yiwuwar ya zama zai tashi hukumun ma'ahu zai da ladan komai to da ta ya ku iyayen mata da mu sauran mutane mu kiyayi ba baki cikin ramadan da ma sauran lokuta saboda an shi ramadan din wato zai koya mana tarbiyya idan muka iya gyara halayen cikin kwanaki talatin din nan wannan ya nuna a shi za ka iya gyaruwa tsawon shekara suraka daga cikin fa'idar ramadana shine wata guda na kayan horo akan gyaran zukata da gyaran halayya idan muka iya jure abubuwan da muke yi da can za mu iya jurewa ku fasu kamar da muka bar cin abinci da rana muka bar shan abin sha da rana a shiga mu iya jurewa ba ku ganin wasu daga cikin masu kamar ɗabi'ar shan taba wani Allah ya taimake shi daga Ramadan sun ga ya sau da idan aka wuni din nan ba a musa ba sai ya rage har ana ya tafi shi ba to haka ya a yawan surutu in in za ki kika kana ko oh, to ina azumi ba zan kawo baki na sai kika ga yin surutu a haka haka har sai ki saba sai zan bayar da magana ma za ki dinga yin wannan surutu saboda daga cikin ladabin da ake so mu koya shine wato yi kokari mu karanta surutun mai amfani ma da sanamara sannan ana so mu koyi planet wato tsara rayuwa ramadan yana koya mana tsara rayuwa ai ku kun sani ku mata kun fi mu plan a ramadan din yanzu nan da muke zaune na san galibin ku ko tana da arrangement na abin da ake abu da baki kuma ta san lokacin da ya kamata ta fara sai da za ta gama ba a kira sallah ba kamar za ta gama wata irin minti goma zuwa sha biyar sai da komai na nan da ɗumin shi lafiya lau ana kiran sallah ya rike shi buɗe baki cikin annashuwa kin ga wannan ya kawo wannan plan tsari wanda wata kila inda ba zara ba za ba ko da sai ai sallar isha wa sabu da tilma mai yana ta ba Ka ce ko oh, na shiga uku ne sabura yau ko me zan dafa ta fara shawarwari da ita da masu aiki ne za a yi saboda babu plan amma yanzu kuwa tana da plan na duka ramadana wata tana da nemi. na abincin da za a ci a tsawon azumi ranar kaza ga wata kaza ranar kaza ga wata kaza sannan yanzu haka na san mafi yau kayan sallah ta riga ta gama a ranjatin shi ta riga ta kai ɗinki ko ma ta karɓo ko an riga an gama gwada yara duk wanda yana cikin fulani da ramadana ke koya ba da kuma aiki da lokaci babu san da mutane suke lissafa da lokacinsu kamar ramadana dumi dumi za a zuba karfe nawa yanzu za a yi sallah azhar yanzu za a yi la'asar sura minti kaza sha ruwa to wannan ana so ne mu koyi kula da cewa tsawon rayuwar mu haka ake so mu zama muna da fulani a rayuwa kama ba rayuwar mu kai haka sakaka lokacin mu na fita ba tare da ba tare da mun ci sannan kamar yadda na ba ya kasance ayyaman ma'aduda za ku kuma dukkan rayuwar ita ma ayyam ce ma'aduda babu da tabbas akan wannan rayuwa bayan lokaci tsantsani za a mutu za ta mutuwa tana ci gaba da ɗauki ɗaiɗai mutum ba zai an kara ba haka kawo kai shi kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni'matani mabdunun fihi ma kathir min an akwai ni'imomi guda biyu da mutane da dama suke samun kansu a cikin sammatsi wato fargajaji suke samun kansu a cikin tunanin ya aka yi suka bari wannan dama suka fice musu annabi ce as-sihhatu wal farah lafiya da kuma dama da lokaci saboda ramadana yana koya mana mu ɗauki lokacinmu da muhimmanci mu yi abin da zai amfani mu a rayuwarmu da addininmu da makomanmu mu daina ɓata lokaci ga banza ko ga abin da yake mai ƙarancin amfani ko ga abin da yake kwata-kwata ba da amfani kuna yana da gaskiya abin da musulman yake koya mana ta fuskar wato mu'amala da lokaci na sani cewa in za ku yi ba da misali watakila a bara da muka yi darussa a nan tare da ku akwai wasu wanda kuka sani da rayuwarsu a bana ba sa yan uwa ko iyaye ko abokai ko abokan zama ko matar wani ko mijin wanci ko ɗan wani ko ɗan wanci wanda muka sani da wanda muka sani ba da dama Allah ya musu rasuwa wani addu'a Allah ubangiji da kan magabatan mu musulmai gabaki ɗaya da kuma iyayen mu a kebance da sauran ɗan uwan mu da masoyan mu waɗannan mutane da suka rasu kamar da mai sallar ke babu labari da za su samu dama ta rana ɗaya su ƙara yin azumi rana ɗaya da suna so amma wannan damar ta kuce musu sun riga sun tafi ga Allah sun fuskanci abin da suka aikata kuma mu ma san muka nufa inda su za mu samu kama wannan yanayi to kafin mu kai ga wannan yanayin inda mun samu wata dama to mai kokari a dama ta ala ta dan ubaidillah sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma da yake cikin sunan ibn majah cewa akwai wasu mutane guda biyu suka zo suka musulunta a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ɗaya daga cikinsu mutum ne mai himma mai ƙwazo saboda himmarsa da ƙwararsa da za a yi jihadi sai aka tafi da shi ana zuwa aka kashe shi yayin shahara. shahada shi kuma ɗaya bai kai shi himma ba amma sai Allah ya ba shi dama sai ya rayu har shekara ta zagayo ya sake yin azumin watan ramadana sannan sai ya rasu wato ya samu can na one additional ramadan akan ɗan uwansa ya yake na kwanta bacci sai ne mafarkin ga waɗannan mutanen guda biyu ga kuma ni alhaki mu uku muna tsaye a ƙofa aljanna an yi tashin alkiya yace sai wani mala'ika ya ce daga cikin aljanna sai aka kira sunan wancan da ya ya mutu a karo na biyu wato wanda aka jinkirta mushi har ramadana ya rike shi kawai sai aka kira shi aka ce wani yau ka shiga aljanna kuma aka ba shi matsayi babba a aljanna can an jima ya ka zuwa ya ka kira wanda ya mutu a gun jihadi amma wanda ya mutu da farko ya ka ce shi ma ya shiga da ya shiga sai zama da cewa matsayin da aka ba shi bai kai na wancan ya ka kai kuma su kai ka koma duniya kai lokacin shiga ka bai ba Ka zai zama aikin da aka ɗaura ba sai ya farka daga bacci da ya farka sai abin da ba shi mamaki saboda mamakin da ya ji sai zama duk inda ya zauna cikin mutane sai ya bada labari sai idan mutum ga abin mamaki a da biya sai zai yawaita bada labari to yana ta bada wannan labari har labari ya yi kewaya ya koma kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam. wannan Allah ya musu kuna mamakin abin da ya faru sai muna mamaki saboda kaga shi wannan ya mutu abun jihadi ko mun san matsayin wanda ya mutu a jihadi matsayi ne babba shi kuma wanda da je jihadi ba amma kuma wanda da je jihadi ba sai muka ga cewa an ce ya samu matsayin da ya kuna wancan nan sai da kuma ya ce su ashe ba kun gaya mai cewa ya rayu hayar ki wani ramadana ba suka ce kwarai kuwa ce to wannan rikicin ramadana da ya yi da zaman da ya tsawon shekara da sallolin da ya yi da da da azumin da ya yi shi ya ba shi wannan matsayin fiye da na wancan saurata duk mutumin da ya riski ramadan da ya riski wata dama ce ta musamman wadda za ta ba shi kusanci zuwa ga Allah da samun falala Allah shi ya sa ɗin sallah da sallama wata nuna gani da aka ji ce amin amin amin sabai suka ce mun ji kana faɗan amin amin ba masu abin da ya faru ba ya ce jibrilu ne ya zo ya ce mun Allah ya ce in yi addu'a kai kuma ka amsa addu'a ne, ya Allah duk mutumin da ya taso ya riski iyayen shi suna raye amma saboda takadaranci ya kasa yin aiki na musu biyayya da kaji aljanna Allah ta tsine na albarka idan malaika jibril annabi ya ce amin ya Allah duk mutumin da ya riski ramadan yana musulmi amma saboda lalaci da talaqa ya kasa yin aikin da za a yantar da shi daga wuta Allah ta tsine a albarka annabi ya ce amin ma'ana duk hanyoyin nan na albarka na ramadan shi kan shi azumin sallar dare karatun alqur'ani sadaka kama baki da shari'a istighfari zuwa wurin tafsiri da duk abin da ya kamata mutum ya yi a ce ki ko ka ya kai da duk waɗannan abubuwan sun gagara har aka gama cin kasuwan ta arziki ramadana kwana talatin babu sunanka ko babu sunanki a cikin yantattu to wannan mutum ya kai idan ne alhali abin na cewa walillahi fi kulli yawmi fi ramadana utaqa min an Allah yana zaɓen mutane kullum ya dinga 'yan tasu daga wuta on daily basis kullum sai an rubuta suna yau ga waɗanda suka yi aikin da ya kamata a ce sun tsira daga wuta har abada kama ce mutum ya kasa duka wani saboda shi malalaci ko ita yan bala'i ce kullum bakin ta abu ta ta a shari'a ko kuma mutum ne mai cin haram ko mutum ne wanda yake mai saɓan Allah ko mai kasala wajen ibada to wannan duka cikin asara suke Allah ka tsare mu daga asara na ta ɗan uwana masu albarka iyaye mata da sauran masu taurari ina jin hankali na da ku ga baki ɗaya cewa mu yi amfani da wannan dama da muka samu wajen ganin cewa mun amfana mun an dama da mu a cikin wannan harka ta samun alherai na gwatsun ramadana ramadana watan alkhairi ne watan da za a ci moriyarsa ranar alkiyama azumin shi ya ɗaya idan mutum ya yi domin Allah Allah zai nesanta fuskar mutum daga wuta a cikin shekara zuwa so da ka yi ƙoƙari mu ci moriyar wannan azumi na ramadana da fatan Allah ya sa mana albarka a cikinsa Allah kuma ya amsa mana ayyukan da muke yi kurakurai kuma suna fata Allah ya gafarta gazawa cikin ɗan adam mun gidi Allah ya sa Allah ya mana afuwa sannan muna roƙo Allah ya sanya mana ya sanya mana himma ya sanya mana ƙwazo da karkashi wajen aikin ibada sannan Allah ya sanya mana wato nisantar ayyukan barna wanda za su ɓata mana ibada saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai mu ɗauki wannan darasi ne a matsayin mukaddima gobe idan Allah ya kai mu sai mu fara waɗannan tattaunawa da ta shafi wato mata a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka ambata sannan kamar yadda aka sani muna fara wannan darasi ƙarfe goma ne zuwa sha to a yau kamar da kuma saba mu iyayen kun yi nacci